Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 22 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya koma bakin aiki gadan-gadan. Duk da dai wasu na ganin ya kamata shugaban ya ɗan huta saboda mahimmancin lafiyarsa. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da Malam Sha'aban Ibrahim Sharaɗa, hadimin shugaban Najeriya, akan jawabin da shugaban ya yi jiya game da haɗin kan Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin shugaba Muhammadu Buhari game da haɗin kan ƙasa wato kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalan da duniyar ta wani. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Manyan jami'an tsaron Amurka na ja da baya da rahotannin da ke cewa an samu ƙarin yawan mutuwar fararen hula sakamakon hare-haren da suka kai akan birnin rakka da ke Siriya. Ƙungiyar kula da kare haƙƙin 'yan Siriya da ake kira da Observatory ta ce fiye da mutane 100 fararen hula ne aka kashe. Cibiyar ta ce duk mutanen an hallaka su ne a cikin hare-haren da jiragen saman yaƙi da Amurka ke wa jagoranci suka kai a kan garin na Raqqa a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Mazauna tsohon babban birnin na ƙungiyar ISIS a Siriya sun ce yawan mamatan ya ma kai kusan mutane 170 a cikin kwanaki biyu. kwamandan kungiyar haɗakar yaƙi da 'yan ta'adda a siriya wanda amurka ke jagoranta lieutenant Janar Stephen Townsend ya ce bayan karuwar hare-haren ta jiragen sama babu wani abu da yake nuna yiwuwar karuwar waɗanda suka mutu musamman ma fararen hula. sakataren tsaro na amurka jim mattis ya faɗa yayin da yake zaman tattaunawa da manyan jami'an iraki a bagdad ya ce babu wata rundunar soja a duniyan nan da ke hayya hayya wajen rage yawan mutanen fararen hula kamar wannan gamayyar ta sojojinmu na ƙasa da ƙasa Ɗaya daga cikin mutanen da aka cafke a bisa zargin suna da hannu a cikin mummunan harin da aka kai a birnin Barcelona da mota ya faɗawa babbar kotun ƙasar Spain a yau talata cewar gungun kungiyar 'yan ta'addan ta so ta kai wasu manya-manyan hare-hare ta hanyar amfani da nakiyoyi muhammad hule chamal ya wato wanda aka kama bayan ya ji rauni a wata fashewa a wato a wata fashewa da ta faru a kudu maso yammacin barcelona kwana ɗaya bayan kai harin da mota shi ne dai shaida na farko da ya gabatar da jawabi a yau talata kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka harba mutumin da ake zargi shine direban motar da aka yi amfani da ita wajen kai harin inda aka tattaka mutane da motar jami'ai sun ce mutane goma sha biyu ne da ke cikin wata kungiyar 'yan ta'adda suka kai harin kuma takwas daga cikinsu ana jin dai ko sun mutu sakamakon harbin su da 'yan sanda suka yi ko kuma a cikin wata fashewa da ta ritsa da su a cikin wurin da suke haɗa nakiyoyinsu. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Kwamandan tawagar jiragen yaƙi na sojojin ruwan Amurka Admiral Scott Swift ya faɗa a yau talata cewa masu ninkaya sun gano sassan jikunan wasu daga cikin sojojin da suka hallaka a jirgin ruwan nan na Amurka mai suna USS John McCain. Jirgin ruwan Amurka na biyu da ya ci karo da wasu jirage a karo na biyu cikin watanni biyun da suka gabata. A lokacin da yake ganawa da manema labarai a Singapore, kwamandan ya ce har ila yau suna kokarin tantance wata gawa da sojojin ruwan malaysia suka gano domin ganin ko yana ɗaya daga cikin sojojin ruwan amurka guda goma da suka ɓata sakamakon hatsarin jirgin ruwan na uss john mccain yayin da ake ci gaba da neman sauran sojojin da suka salwanta a sanadin hatsarin hukumar sojin ruwan amurka ta yi alkawarin ci gaba da daukan ingantattun matakai na gano abin da ya jawo karan da jirgin ruwan sojan ya yi da wani jibgegen jirgin ruwan jigilar kaya a kusa da Michigan malaka wanda kuma ya yi sanadiyar lalacewar jirgin ruwan. A sakamakon hadarin da yi, hukumar sojin ruwan Amurka ta ba da umarnin dakatar da ayyukan tawagar sojojin ruwan nan take. A ƙarshe matan ƙasar Indiya na can suna ta tsallan murna da jinjinawa wato da jinjinawa wata kotu da ta yanke wani hukuncin da ke cewa al'adar nan ta sakin matan aure a cikin hanzari yanzu yanzu ta sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar da ma ƙa'idojin addinin Islama. wannan hukuncin ya kawo ƙarshen ɗabi'an nan da ake da aka daɗe ana amfani da ita a ƙasar inda ake kira talak-talak guda uku inda mutum zai ce talak-talak shi kenan ya gama sakin matarsa alkalai daga manyan addinai da dama na indiya da suka hada da hindu da kirista da musulmi da na sikh da sauransu ne suka zauna suka yanke wannan hukuncin a yau talata alkalan sun yi kira a kan gwamnatin indiya da ta fito da wata sabuwar doka kashe aure da mata wato da wadda za ta maye gurbin wannan ta talak ɗin. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Daga jiya Litinin zuwa yau Talata, shugaba Muhammadu Buhari ya kama aiki gadan-gadan. Ya gudanar da tararraka da manyan jami'ansa domin samun ƙarin haske akan abubuwan da suka faru da kuma irin matakan da ya kamata ya ɗauka wajen warware wasu matsalolin gaggawa da ke gaban ƙasar yanzu haka. Sai dai kuma wasu na ganin akwai buƙatar shugaba Buhari ya samu hutu ko ya rage nauyin ayyukan da yake yi. To ko mai fadar shugaban ke cewa game da wannan batun? Umar Faruk Musa wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani. A hira da na da Malam Garba Shehu yana cewa wannan ma bata taso ba a yanzu. Domin tun da shugaban ya dawo ya dukufa wurin duba al'amuran da ke gabansa babu kakkaftawa. Jiya da ya zo eh, ofis ya saurari mataimakinsa Profesa Yemi Oshibanji wanda ya riƙe ragamar mulki yayin da baya na. Yau kuma a yanzu haka da nake maka magana tun da safe yana cikin mitin da shi da shugabannin sassa daban-daban na tsaro saboda haka yau kuma harkar tsaro ne a gaban su yake ta tattaunawa ana masa bayani watakila akan abubuwan da suka faru bayan bayana wannan tsari kamar za a ci gaba da yin haka aikin za a rika yin shi hurjanjan ne ko kuwa akwai yiwuwar cewa za a takaita ranakun ko lokutan ko awoyi da zai rika aiki a rana saboda kada a takura masa ai wannan magana ma bata taso ba ai wanda duk ya ga shugaban Muhammadu Buhari ya san cewa Allah ya karba addu'a jama'a ya samu cikakkiyar lafiyarsa ai idan aka lura da hanzarin ma da ya koma a ofis daga dawowarsa litinin kwa sai shi a ofis saboda haka ni abin da muke gani kuma muke tabbatarwa da masu saurare shi Allah ya ba shugaban Muhammadu Buhari lafiya kuma zai ci gaba da aiki fiye da ma yadda aka san shi kan insha Allah. To amma a waje daya wani mai sharhi akan kiwon lafiya Dr. Abu Yazid yana bayyana min a fira da na da shi cewa ya kamata shugaba Buhari ya takaita yawan awoyin da zai yi wa al'ummar Najeriya aiki a daidai lokacin da yake ƙara murmurewa daga jiyar da ya dawo. gaskiya abin da zai fi kyau shine a yi mishi tsarin wanda ba zai zama ya takura kwarai da gaske ba wanda a idan aka yi akalla zai yi kamar awa hudu biyar zuwa shida a rana zai fi mishi a hankali gradually har idan ya samu karfin jikin shi yadda ya kamata sai ci gaba da aikin da yake normally. To amma yanzu akwai masu cewar ai ya kamata tun da ya bar matsaloli da yawa da bayan nan ma sun ƙara karuwa to tun da ya zawo da kwazo ya harzuka ya fuskanci ayyukan nan gadan-gadan. daga baya sai ya rage ayyukan idan ayyukan da ke gabansa sun rage kuma tuni wasu 'yan adawa suna ta cewar bai da isassan koshin lafiyar ma da zai ɗauki ayyuka gadan-gadan ya yi su a lokaci daya gaskiya al'amari shine zai fi mishi ya ɗauka a hankali matsaloli ba sa karewa ko ba za su kare ba tunda ana fesholin wani wani yana fitowa ne saboda haka nan sai a hankali yadda bayan kamar misali yanzu wasu wani sati na fari misali ya yi kamar awa hudu sati na biyu kamar awa biyar har jikinsa ya dauka saboda matsalolin najeriya ba abin karewa ba ne muhimmin abu shine ya zama ya sami karfin jikinsa yadda ya kamata yadda zai iya aiki ko da awa goma sha takwas kamar da ya gaya mana da yake yi zai ci zai zo yi amma idan ya samu lafiyar yadda ya kamata shi ma zai fi jin daɗin yin aikin dr abu yazid kenan wani kwararren likita kuma mai sharhi akan al'amura a tattauna da na da shi abuja umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake A gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai game da jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi jiya, wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya nemi jin ta bakin hadimin shugaban na Najeriya akan kafafen yada labarai Sha'aban Ibrahim Sharaɗa akan jawaban musamman ma game da haɗin kan Najeriya ga abin da ya ce. To ma Nasir magana da kai na jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ya gabatar da jawabi mai matukar taba zuciya da ratsa jiki wanda za mu iya cewa ya yi magana ta kusan minti hudu da sakan talatin. Idan ka kalla a cikin farkon jawabinsa ya yi magana akan abin da ya shafi maganar lokacin da ya yanke shawara zai shiga siyasa a shekara ta dubu biyu da uku margayi Ujuku ya ziyarce shi a masaukinsa da ke garin Daura na jihar Katsina wanda suka shafa kusan makonni biyu suna tattauna abubuwan da suka shafi jiya da shekaran jiya da kuma ƙasar najeriya da matsayin dunkulewarta a wuri guda da kuma wargajewarta a ƙarshe suka tattauna kusan bayan makonni ko wato kwanaki biyu suka gano cewa dole ne najeriya ta ci gaba da dunkulewa a matsayin ƙasa ɗaya guda domin albarkatu da ɗabi'u da al'adu da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa a wannan ƙasa da take ɗauke da jihohi 36 cikin jawabin shugaba muhammadu buhari ya ja hankalin jami'an tsaro a kan wajibi ne su ci gaba da ɗaukar ɗamara wajen ƙoƙarin kada su bari wato nasarorin da aka samu a watanni goma sha takwas su tafi a haka kawai shi sha'ani na maganar zama ɗaya da wasu ɓangaren su ringa fitowa suna cewa musamman shi dai wancan kano da ake magana ai idan za mu iya tunawa maganganu sun tabbata cewa shi wannan mutumin da yake fitowa yake tunzara mutane akan cewa lallai sai an yi bore sai a raba najeriya rashin manta yadda labarin lokacin wancan yakin basasa ya kasance shi ne dalilin da ya sa 'ya'yansa da matarsa suna can ƙasar turai mutumin nan yana da ƙasa biyu yana da fasfo a ƙasar burtaniya yana da shi kuma a najeriya kenan idan abin da ake gudu ya faru ya faru wanda shi yake fata wasu daga cikin gurɓatattun masasa suke goya masa baya a wancan bangaren to idan wannan abin ya faru shi fa tsallakewa zai koma ƙasarsa da ya fito ta da hankali da rigima da ba bakere da wane ne ba zai iya kaiwa ga abin da ake bukata ba in ba masalaha ba madalla kamar da yadda kuka ji yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi game da haɗin kan Najeriya wato ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. mu bar gaba idan mun gane dan Allah kira gama su mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Gombe. Da wa muke magana daga Gombe? Eh kina magana da Haruna Garba kan ɗaki daga Gombe State ya multi da local government. To Mallam Haruna muna jin ka. To ni dai a a maganan da shawari na ni guda ɗaya ne. Mhm. yawa ina karfafa mai girma shugaban kasa da duk matakan da zai dauka ya kawo mana matsala a kasa mun muna tare da shi kuma muna jinjina mishi kuma muna masa addu'a muna masa fata na alkhairi ubangijin Allah ta gama lafiya yadda ya hau mulkin lafiya ubangijin Allah ta gama lafiya to mun gode malam Haruna Garba yanzu kuma bari mu je Maiduguri wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Maiduguri Ibrahim Ali Adam daga Maiduguri Malam Ibrahim muna jinka Hassan ne kuke tattauna Muna son mu ji ra'ayinka ne akan jawabin da shugaba Buhari ya yi game da haɗin kan ƙasa, wato ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya. Eh, to bari mu je Taraba kuma. Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. To ga dukkan alama layin malami daga Taraba shi ma ya goce amma mun samu wani kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ajiya Maryam Dauda barka da aiki barka da yammaci. Barka ka dai kana lafiya. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jan ka. To alhamdulillahi alhamdulillahi muna godiya su Allah da subhanahu wata'ala da ya ba wannan shugaban kasan mu Malam Muhammadu Buhari lafiya hmm. ya dawo gida Najeriya kuma har ya ba shi ikon yi mana bayani a matsayin mu na 'yan kasa wanda mun yi bayanai mun ji bayanai mun gamsu kuma muna fatan ina fatan idan shugaban kasa na ji na a wannan lokacin ko kuma wani mukarrabin shi yana ji abin da muke so mu ji yanzu hmm. muna kira ga shugaban kasa malam Muhammadu Buhari ya magana mu ji announcement din shi ya rage wa talakan man fetur ya rage musu duk wasu abubuwa wanda za su samu sauki domin talakar nan fa shi ne fa ya tsaya jajirce ya zaɓi malam muhammadu buhari to kuma kaga yana cikin wani ɗan halin damuwa na katsanuka na yau da gobe to ya kamata gaskiya a waiwayo talaka domin a tsaya musu sauki domin su sauki su more demokuraɗiyya baba buhari ko muna fatan allah ya ƙara mai lafiya allah ya ƙara mai lafiya ingantacciya alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kaka na najeriya a tashi lafiya na gobe madan dauda. to mun gode alhaji musa garo yanzu kuma bari mu je katsina. yawa kuna magana da arai sani biyu mai aduwa. to alhaji sani muna jan ka yawa ne abin da nake ba da shawara shi ne kamar shugabanni waɗanda suke kamar irin shugabanni na kudu din nan da kuma shugabanni na arewa da kuma shugabanni irin su yarba haka kowanne ya kamata in an tashi kowanne a taka mishi birki shugabannin su taka masa birki a san cewa shugabanni suna amfani a duk ko ina Hmm. ni shi ne abin da ke gani idan an taka mutane birki in ba su yarda ba to shi kenan sai a ɗauki mataki akan abin da ya kamata a yi menene doka ta kamata a yi akan mutum hmm. to mun gode alhaji sani daga katsina yanzu kuma bari mu sake komawa kaduna salamu alaikum da wa muke magana daga kaduna Eh, kina magana da yakubu dot 707 daga nan garin kamurin kulu to mallam yakubu muna jan ka da farko na mafaɗi na ma shugaban kasar mafatan alheri mm. Allah ya kara mushi lafiya amma amma a kuma kiran da nake ga 'yan siyasa idan ana magana na lalura ko mutuwa bai kamata ana da a kai ba abin da ya kamata ma wannan shugaba mashi fata alheri Allah ya ba shi lafiya To Malam Yakubu game da haɗin eh, eh, kan ƙasa fa jawaban da shugaba Buhari ya yi na cewa ya kamata Najeriya za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya. Me za ka ce game da wannan jawaban? Tsakani da Allah na goyon ba dari bisa dari. Hmm. Eh, ina ba da goyon ba a sarkar na mashi fata alheri Allah ya kara mashi lafiya. To mun gode Malam Yakubu daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum magana. Kuna magana ne da IBB a garin Garbabi a jihar Taraba, Nigeria. To Malam IBB muna jin ka. Wallahi mun murna da dawon shugaban ƙasar Baba Buhari Allah ja kwanan Allah sarki ma. Makiya kuma sai su yi haƙuri. Kuma jawabin da ya yi gaskiya na haɗin kai ne gaba ɗaya saboda haka mm. Allah ba mu lafiya. Allah ja kwanansa Allah kuma ya sa Najeriya ta zama ɗaya har abada. To amen mala IBB mun gode yanzu kuma bari mu je Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. Alaikum salam kina Kash mun so mu ji ra'ayin malami daga Bauchi amma layin shi ya goce sai dai muna da sauran lokaci kuna iya kira ku bayyana ra'ayoyinku. Muna so mu ji daga gare ku ne yau menene za ku ce game da jawabin da shugaba Buhari ya yi a kan haɗin kan Najeriya wato ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya. Mun sami kira daga Taraba. Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Malami na Taraba ko kana jin mu? To ga dukkan alama malami daga Taraba shi ma layin shi ya goce. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga wani nan da ya sake dawowa daga Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Taraba. Sunana Yakubu a karamin hukumar karin jihar Taraba. To Malam Yakubu muna jin ka. ni ina so nuna farin ciki na da zuwan shugaban kasar mu Muhammadu Buhari kuma jawabin haɗin kan da ya gaskiya ya kyau muna kuma goyon baya da tsohon shugaban gwagwarmayar biafra odumedio juku shi ma hmm. nuna baya goyon bayan wannan kafin ya mutu to duk mai biyayya da shi ya kamata daga kasan eh, kudu shi mai bada haɗin kai hmm. kuma da allah muna rubadin kan na yanzu muna har tsara ba mu nan dangane da alhazanmu da har yanzu aka gagara ba su damar su tashi domin kamar bana alhazanmu ba za su je maka ba wanda gaskiya bai muna daɗi ba saboda haka muna kira da hukuma muna neman haɗin kai don allah ba alhazanmu dama To Malam Yakubu mun gode da ra'ayinka yanzu kuma dai za mu har yanzu dai muna nan a Taraba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Taraba. Kina magana da Bilye ne daga jihar ta daga karamar komar Bani. To muna jin kamalan. A mu da fatan mu dawo mu shugaban kasar mu muna mashi addu'a Allah kara mashi lafiya Allah ba shi ikon yi mana aiki. Hmm. Amin. Allah kara mashi lafiya. Hmm. Muna jan ka to me zaka ce game da jawaban da shugaban ya yi akan ci gaba da kasancewar Najeriya wato haɗin kan ƙasa kenan. Eh, A da da To mun gode yanzu kuma bari mu je kogi. Hello da wa muke magana daga kogi. Daga jakuta ma'aikatan mun malakana da kogi, kogi sai jarin da ba Da wa muke magana? Suleimani Ibrahim daga aja kuta ma'aikata kala kalafa ta aja kuta rojarin da bawa. To Malam Suleimani muna jan ka ne ra'ayinka? Wannan magana da ake faɗa shiga rayuwar duniya na da ke ganta. Hmm. Haɗa kai, haɗa kai. Mutumin arewa da mutumin kudu da mutum ko ina ne ma haɗa kan shi ne da muhimmanci. Hmm. kuma shi wannan shugaban kasa namu jawabin nan da ya ce kyawun jawabi wallahi ya kamata kowa ya ba su ba ina fatan Allah ya tsara ba shugaban ƙasar Muhammadu Buhari lafiya jikin sa kuma kasance abubuwan da ya sa a gaban suna da yare Allah ya tabbatar mana da shi ta lafiya Allah ya saka da Suleiman Ibrahim daga ya kusa mana a na kasan min na kala faru ya nan da bawo To Malam Suleiman Ibrahim daga Ajakuta mun gode da ra'ayinka kuma da wannan ra'ayi naka na kiran haɗin kai ko ku ba da goyon baya da jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya game da haɗin kan Najeriya za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mun gode. Ga shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar ISIS ta rasa kusan kashi 78 cikin 100 na wuraren da taba mamayewa a Iraki, an kuma samu nasarar kwace Mosul, inda suka taɓa mayarwa babban birninsu a ranar 10 ga watan Yuli. Yanzu kuma an yanta birnin raka, wurin da suka taɓa kafa daular su ta karya a ƙasar Syria. Yanzu haka kusan kashi 58 cikin 100 na birnin ba shi da sauran damuwa. wakili na musamman na ƙungiyar kasashe da ke fafutuka kawar da kungiyar isis brett magog ne ya bayyana haka a jawabi da ya yi wa manema labarai kwanan nan About six months ago, ISIS was planning major attacks in Raqqa. They were planning major attacks against the United States, against our partners. A watanni kusan shida da suka gabata, kungiyar ISIS ta shirya kai hari a birnin Raqqa. Sun shirya kai mummunan harin a kan Amurka da kawayenta kuma sun shirya hakan ne a birnin Raqqa ta wajen amfani da kayayyakin gwamnati da ke manyan birane. Yanzu haka a birnin Raqqa kungiyar ISIS na yin iyakar bakin kokarinta domin kare gine-ginen karshe da ta kusa rasawa. Yanzu haka neman yadda za su tsira da rayukansu suke yi irin sauyin yanayin da aka samu kenan. An fara shirin yaƙi domin kwace birnin raƙa ranar shida ga watan Yuni, amma an samu nasarar kwace birnin a wani samame da aka ƙaddamar watanni kaɗan kafin a ƙaddamar da shirin. Idan aka koma ɓangaren yaƙi da ƙungiyar ISIS a ƙasar Siriya, da farko Amurka na aiki ne tare da dakarun gwamnatin ƙasar Siriya. dakarun sojoji ne da yanzu sun kai kusan dubu hamsin kusan rabi larabawa rabi kuma 'yan kabilar kurdawa kuma ba taba cin su da yaƙi ba a cewar wakili na musamman macgog a watan maris ƙananan kwamandojin sun yi amfani da wata dama da suka ba 'yan ta'addar mamaki a takba inda da taimakon ƙungiyar ƙasashen fafutukar kawar da isis suka fatattaki abokan gaba suka kwace garin da madatsar ruwan da ke wurin da kuma filin jirgi wannan na da matukar muhimmanci wajen murkushe ƙungiyar isis domin ƙungiyar tana amfani da wannan wurin wajen samun mayaka da kuma shiga da fitar da kayayyaki daga birnin raka a cewar wakili na musamman mcgurk mun ga mayakan ƙungiyar isis da dama na ƙoƙarin tserewa kuma al'amuran tsaronsu sun fara rugujewa sannu a hankali lallai samame ne mai tsanani kuma hukumomin da aka wakilta domin su yi amfani da irin wannan damar ne suka yi amfani da ita ya kasance lokaci ne mai matuƙar amfani a ɗaukacin wannan gwagwarmaya ana ci gaba da gudanarwa abu ne da zai ɗauki lokaci a cewar wakili na musamman McGurk wannan gwagwarmaya ce babba tamkar irin wadda aka yi a masul za a 'yanta raka. wannan shine sharhin murya amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon mu yana cewa karfe 4 da minti 57 yanzu kuma ga labarai amma a takaice Manyan jami'an tsaron Amurka na ja da baya da rahotannin da ke cewa an samu ƙarin yawan mutuwar fararen hula sakamakon har-haren da suka kai akan birnin Raqqa da ke Siriya. Ƙungiyar kula da kare haƙƙin 'yan Siriya da ake kira da Observatory ta ce fiye da mutane 100 fararen hula ne aka kashe. Cibiyar ta ce duk mutanen an hallaka su ne a cikin har-haren da jiragen saman yaƙi da Amurka ke jagoranci suka kai a kan garin na rakka a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Mazauna tsohon babban birnin na ƙungiyar ISIS a Syria sun ce yawan mamatan ya ma kai kusan mutane 170 a cikin kwanaki biyu. kwamandan kungiyar haɗakar yaƙi da 'yan ta'adda a syria wanda amurka ke jagoranta lieutenant general stephen townsend ya ce bayan karuwar hare-haren ta jiragen sama babu wani abu da yake nuna yiwuwar karuwar waɗanda suka mutu musamman ma fararen hula To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da mr Sa'ida hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan injiniyanmu mr sidrak ne maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya